ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci kuma ba ma alfahari amma dai mu alhamdulillah sha'anin tsaro a Kano mun gode wa Allah muna da shi kuma jami'an tsaro dukkan yan sanda sojoji sojojin sama da road safety dukansu da civil defense mun haɗa kanmu kuma muna tabbatar da aiki na tsaro a Kano yana gudana kamar yadda ya kamata kuma godiya ga Allah ga wannan mukabala ana yi a kaya dai ga yadda jami'an tsaro suke domin mu tabbatar da ba wani abu na tashin hankali a yi shi lafiya kuma a tashi lafiya alhamdulillah gashi yana gudana lafiya kuma an kusa a cikin ikon Allah kuma ana yin shi lafiya din kuma insha Allah za a tashi lafiya ka ga duba da ka ga yadda jami'an tsaro suke a nan ba mu kaɗai ba da DSS ne civil defense ne to CP ko rahotanni na yawo cewa ana tunanin an kammala wannan mukabala mal abjabar ba zai koma gidansa ba ana tunanin cewa za da ku za ku tafi da shi me gaske za ka ce game da wannan ba zan iya ce komai akan wannan abu ba <laughs> domin ana yi kuma wannan gwamnatin ya ke gudanar da abin da ke faruwa yanzu ba jami'an tsaro ba so saboda haka mu muna tabbatar da tsaro alhamdulillah idan sun gama mukabalan su shawarar da suka yi wannan ya rage ga gwamnati to me kiran ka ga al'ummar jihar Kano ina kira ga al'ummar jihar Kano da su rike gaskiya kamar yadda aka saba sa'annan malamai su rike amana tsoron Allah idan za su yi su yi don Allah kuma su sa jama'a su yi abubuwa tsakani da Allah cikin wa'azinsu da irin abubuwa da na yau da kullum kuma mutanen Kano don Allah a yi ma yara ya'ya magana kuma da tarbiyya ta gari domin mu ci gaba da samun zaman lafiyan da muke da shi a Kano